Ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta samu nasarar tsallakawa zuwa ga Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 bayan da ta doke ta kwaranta teba da ci daya mai ban haushi inda a karawansu na farko Man City din ta samu nasara a kan din da ci biyar da babu wannan ya bata dama tana da kwallaye shida Manchester City ita kuma teba tana nema. Russia ta fafata da ƙungiyar kwallon kafa ta Young Boys inda ta samu nasara a kan kungiyar da ci shida da daya a fafatawa da na farko russia ta sha yongo kwallo uku da daya inda ta samu nasarar tsallakawa zuwa ga gasar nahiyar zakarin turai ps sac ta taka shi ne a hannun dinamawo zagreb da ci biyu da daya inda a fafatawansu na farko aka tashi daya da daya dinamawo ta samu nasarar shiga zagaye na champions league na shekarar bana apple sun tashi kunnen doki tsakaninta da kofin hangin inda a baya kofin hangin din ta samu nasara a kan din da ci ɗaya ne ban haushi wanda ya ba ta dama take da kwallaye biyu ita kuma apu tana da ɗaya fc rockson ta samu nasara a kan ayas ne da ci hudu da ɗaya inda a karawansu na farko suka tashi ɗaya da ɗaya wanda ya ba da dama wa rockson ta samu shiga zuwa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 ita lafiya